وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أعوذ بالله السميع العليم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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دا تقص ga watan sha biyu watan zulhajji hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin suratun nisa aya ta tara عند الله كتاب وليكشف الذين لو تركوا معنى سجد أورو أكم مرايو سيتا كاتان أكم مرايو الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه وإن عند جاذاف بر لو تركوا من خل ذرية ضعافا من خلقهم da za su bar ƙananan yara bayansu khafu alaihim za su ji musu tsoron mana wulaƙantawa ko tsoron cutarwa to su ma su ji tsoron ainihin cutar da marayun wasu don ban gane ba sosai ba wannan ana magana wa mutanen duniya gaba daya oh yau wato kakafin da ma'ana wanda ake shiri za a ba waliyai kenan wasiyai waliyai wato eh waliyai za a ce masu wanda suke tsayawa marayu masu marayu kaga wanda suke masu masu yi takatsatsa kan marayun nan da suke hannunsu wanda su ma da za su bar zuriya bayansu raunana za su je tsoron a cutar da su ah, muna ta kwatanta shi ko yara suna ta kwatanta shi a ɗauko yara a baka ka kula da su kai ma wata ran za ka ba da yaranka ne a hannun wani kaga ba za ka zo a cutar da su ba kuma al'amarin amilin nasa bil khairi fakamata da hannu. irin yadda ka rike mutane haka za a yi maka in ka jinkayin ƴaƴan wasu ka jinkayin marayun wasu sai Allah jinkayin naka idan ko ka tattara kai banza da su kai watsi da lamarin kai ko in kula to kai ma ana nan za ka bar ƴaƴanka za a yi musu ko in kula Eh, yadda ka jefa wa 'ya'yan wani cikin wahala cikin matsatsi kai ma za a jefa 'ya'yanka cikin wahalan cikin matsatsi shi ne ayan suke cewa to mutum eh, eh, wa in ka kula da marayu kanka kaiwa sai za ka ce wali ya sha ma'ana da ya haf alal yatama wanda aka bar masa marayu ba hmm. Eh, eh. duk ɗaya ne ya yi daidai abin da ke can mutum shi ba yaron aka bar masa ba daga can mai yaro bai ma san shi ba sai ya ɗauki amana sai ya ba wani shi kan wani nan yana da ko zai yi tafiya ko zai yi menene sai kira ɗan uwan shi abokinsa wani an bar min yaro gashi gashi gashi to don Allah ni lalurar tafiya ta same ni da Allah ka kula min da wannan yaro to kaga dole ka kula kamar wancan in kasan ba za ka yi ba to ka karba ko zuwa aka yake ina son zan kawo yaro na nan amma babu wani wanda zan barwa don Allah wa ne ko za ka iya in ka san ba za ka yi ka ce gaskiya ba zan iya ba ka yi haƙuri saboda ina da sakaci kada ka kalli godiyan da za a yi ma ai yaya na shi ke kulawa da su akwai daɗi ya kula da su ya tsaya da tarbiyyar tsayayye ne akwai daɗi to amma an baka yi ba fa ka kula ma da naka yadda ida ce kulawa da yara abu ne mai mahimmancin gaske ba za a ce kakkai ba saboda ana karfafa yin ne ka kula ka yi shi yi shi ake so saboda kana haka nan wasiyin wasi ai kamar wasiyi ne to haka waliyasha ma'ana ai khaf ala liyatama wato waliyai ku ji tsoron marayun nan kada su cutu allazina waliyan kenan lautaraku qarabu an yatarku suma min khalfihim dhurriya dha'afan sun yi dab suma bayan mutuwa su bar dhurriya mai rauni auladan sigarin khafu alaihi suma da za su mutu su bar yara za su ji tsoro wa yaran to kenan sai ka gyara Allah ya gyara ma falyattaqullah fi amri liyatama su ji tsoron Allah a harkar marayun nan. Waliya ya ato ilaihim ma yuhibbu na an yi fa’ala bi zurriyatihim su yi wa wa’yan marayu abin da suke so so ma a yi zurriyansu. A yanayin min ba wali ya kolo lilbayyati shi kuma wanda zai mutu. wanda suka yi na kusa da shi ɗin har gashi za a ɗauki yara a bashi to su faɗa masa gaskiya ai liman hadaratul wafatu kaulan sadidan su faɗi masa gaskiya ya'ani sawaban bi an amuruhu an yatasaddaqa biduni sulufihi yi sadaka ga abun da bai kai sulusi ba domin ainihin marayu ne abin da bai kai sulusi ba sulusin dukiyarsa in yi sadaka da sulusi ya yi amma dai ya yi yawa tun da annabi ya ce a sulufu wa sulufu Kabiru ko kafiru to shi ma dai yana da yawa to ce to kaɗan rage kasu ba shi ya yi wasiya ta wuce sulusi ta wuce sulusi ma katta kai sulusi wa ya da'ul baƙi sauran dukiya da ta rage ya bar wa liwarasatihi kullum in ka bi Allah sai Allah ya sanya wa abun ka albarka Yan kuma kaga kana da wayo kana da dubara kana da yadda za ka yi toko za ka ga yadda za ka kwashe da wannan gidan wannan gida na duniya ba yi da gwani gwaninsa wanda ibi Allah wala ya tarukahum alatan kada ya basu talakawa cikin talauci akwai hashiya kama akhrajahu al-bukhari fi sahihihi hadisi na dubu hudu da ɗari hudu da tara muslim fi sahihihi hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da takwas an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu fakulta ya rasu rasulallah ka ga sadu ba lafiya na ce ya manzon Allah balagani matara min alwajai ya kai min abun nan da kake gani na ciwo? lokacin ciyon ya kai masa ciwo. wa ana zo mali kuma ni alhamdulillahi ina da dukiya wala ya risunoi illa wahida tun. ba wani mai gado na face wata iyata guda ɗaya afa a ku bi na li shin in sadaukar da biyu bisa ukun dukiyana? na kalala isa mace muku wannan wa kulura mutuwa ne ba ina da lafiya tangaran ba mutum na da lafiya zai yi abin da yake so da dukiyarsa amma in bai da lafiya ne mutuwa yanzu ko in an jima to ne aka sa takunkumi a dukiya ba zai kashe taka kawai ba sai dai wasiya kuma wasiya ma katta wuce ɗaya bisa uku amma ba mutum yana raye ba ya'yansa su taso su sa dukiyarsa a gaba taso ce ba tasu ba ce ba in ya mutu ne dukiya za ta zama tasu su ma ba tasu ce ba su kaɗai tare da masu gado uwaye na nan mata na nan ya'ya na nan ko wasu masu kama da su kwalala kala kultu ya lallai afa a tasaddaku bi shafarhi in sadaukar da torabi rabi bai kai biyu bisa uku ba qala la tsoloso ya ce to ya ce a tsoloso wa tsoloso kesiro Yau dai aiki ma na da yawa innaka an tazara a aganiya ka bar magadanka da wadata khairun min an tazarahum alatan ka bar su su ba gadon ka ya fi ka bar su talakawa ya takaffafu na amma ba ana son a bar mashaya ba a bar mashaya a bar barayi a bar 'yan duniya mazinata 'yan wadaka 'yan ba irin wannan ba yaran sun samu tarbiyya ta addini suna bin ka sau da kafa to kaga za ka tana da musu amma ɗanka ba ka ce masa yi ya yi ba ka ce masa ya bari ya bari sai o oh, haka ne shi kenan ba matsala ba matsala yadda dai nake karantawa na sanna da haƙƙi a kanka a fahimta na amma ma je ka na bar ma na bar ma yanzu zan tsira da abin da yake nawa don na tabbatar kai dai ba za ka ɗauki wani abu ka yi sadaka wai gare ni ba bayana wanda bai aiwatar da wasirar ka ba zai maka wasirar maka sadaka a yi ta irin wancan sabon na mutu ce wance ta mutu ba ta yi sadaka ba ba abin da mutuwan ma mamata kenan shin in na mata sadaka abin zai mata amfani bai ce yi zai mata amfani yi mata sadaka kama yanzu a ɗabi sadaka ma a fafa hmm? dukiya e cikin dukiyarsa namiji ne ba sai eh, ba na du na uwar ta ne ba cikin dukiyarta in ta ɗauka ta yi mata wani hidima za a karɓa aka ce e ba ma na wafiya ba gaskiya ne ga haza farko bainana wa bainahu an samu gaf mai nisa yanzu ya yadda ka so ba yayanka ba ne ba ka da alaƙa da su dai in suna neman wani abu to shi ne kake da alaƙa da su ba kama bari cewar eh, ba za su kawo maka wani abu ko za su yi maka ake duk su bari su bi abin da ka ce ma za ka shirya musu aljannar duniya da ta lahira amma su a fau abin da to tun da ka shirya musu aljannar duniya da to fa yanzu za su yadda suka ga dama yau ce za ka mutu su samu aljannar duniya a yanzu suke son su bincike nasu to haka haka amma ƙurayya ba za ta yi daɗi ba kuma kun wa kanku yaya kamar da na kallo an raba wani ne jiya ma ya sake faɗin magana kun shekarun jiya ne ce wani an fara masallaci da aka tashi gado aka soke rabin masallaci ai abin maganar masallaci bai da iyaka sulotin masallaci a ko wasu yayi ne yayi ciniki ne kai shekarun jiya ne ko za ka tuno labari Uhm. a ah, ba wannan ne ba ba wannan ba ya da ya sai wani abu na miliyan ko nawa ne eh ye miliyan hamsin a wannan ne na ba da labari <laughs> ba wannan ne ba wancan wanda zai dai wani aiki zai kaza na san ya sa hannu ina bai da lafiya amma wannan sai ya bashi sai ya wari waye eh ban ba bayin a banda bayi shi ma bayin ne ba da labarin sa shi ma ne ba da labarin alhaji kabiru yawa kabiru mai lumfashi ne eh yawa ya faci wani abu amma maganan ba ta zo ba da kuma wanda na aikinsa to na aikinsa an kawo masa takarda ya sa hannu ya zarta a ci gaba da yi na addinin sai ya aji sai kuma ya mutu so kuma da ta yi gashi an rubuta ma mai sa hannu ba su kama yadda shi cikin dukiya kawai ai labaran ne da yawa labaran da yawa wani lokacin kana tafiya ka tsinke labarin sai ka hada da tsofan labarin ka can ba sai ka tsinto in ka zauna kana ba da labarin abin da ake gudanawa sai ka ce to gaba ɗaya haka suke gaba ɗaya ka suke badalan an san ƴaƴa suna daga cikin ɗa'a ga iyaye aiwatar da alkawalin iyaye ya yi alkawali zai wa wani kaza to shi kenan ƴaƴan suka duba sai ce e wani baban mai maka alkawali kaza bai ma sani ba ce zo ka karɓi abinka ya sani ma ya zo ya same shi bashi ne tunda bai ba ka ba shi kenan harkan dai gata nan wani nau'i ne kamar na rashin imani da Allah rashin za a yi yadda da tashin alkiyama wanda yadda za a yi tashin alkiyama ai zai ji tsoro ije ya tsaya gaban Allah wannan amana da aka bashi amma tun da aurensa ba Allah ko a jikinsa bai yadda ba wannan kawai maganganu da ake yi nau'i ne na damfara

gwamnati za ta yi masa amma wani mutum wata ƙungiya wata jama'a wani malami ba zai iya ba. tun da ai kasan kasan ta kafirci ce kotun da za a je ta tashin farko wanda 'yan sanda su kai dukiyar ka ne ina ruwanka ba yaro nan shine magaji sa shi fi kusa da shi don haka nan baka da iko akan wannan kai me alaka ka da shi hadda za ta yi masa ƙarfi wanda zai masa ƙarfi sarki da ina da iko zai masa ƙarfi alƙali ba don wannan tsarin ba yana da iko shi ko sai je ɗauko lauya amma alƙalin ba zai masa ya tafi wani wani alƙali eh? to can ɗin ma ai duk gashi nan dai ba haya ko ba eh ana yi amma dai akwai nawa to Eh, za su kai shi kotu shari'a kotu eh, amma fa za a gurza kaikin kuɗi ne eh, to yayan sun ce ba za yi ba to amma aikin fa malar sai fa an samu tsayayyu dan fake-fake na zuwa koro shi rafi inda misalin kaban ƙungiyoyinmu da a ce ana da lauyoyi wannan an yadda an ɗauki abin na to su za su yi wannan aikin din za a buga sai dai ana iya daɗewa ana bugawa ai ai ya zan ki zai iya kai wato wa zai je yi ai malam kalli yadda muke zaune dankam ɗin nan duk abin da ya shafi kayan Allah ba mai kallon shi an zube abu ma wannan ya dauka wannan ya dauka da kallo ya matsa ballanta na ya je ya cire kudin sai kai kara lokacin da zai bari dinga zuwa to za a yi tabbas ana da wannan daman amma fa mai yin kai mana daga hanya sai ku yi kokari abin ku je ku samu abin na din eh, a je a samu waɗanda suke abin na aje a je kotu kotu ce kaɗai za ta iya zartar da wannan ta ya yi. to haka allahul muwaffiqu amma dai mun shiga wani tsaka aya ta tara ne ko to aya ta goma innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman mutanen nan da ke cin dukiyoyin marayu ta hanyar cutar wato shine zalunci bigairi ainihin haƙƙi innama ya akuluna naran fi botonihim ai wuta suke ci a cikin cikunansu na mil'aha haka cike da cike li'annahu ya ulu ilaiha saboda dai wutar zai koma wasa ya launa sa'ira ana nan za su konu eh biya za su konu Ya na sa'ira nara shadidatan wata wuta ce mai tsanani ya na fiha wanda za su kono a cikinta ko da wannan wuta ta duniya ma ai matsala ce balle waccan ana ba mu labari ta fi wannan zafi hmm. aka bar masa eh yake ya haɗa Eh ya ɗanyi sai dai mubuhami ne. ba za a iya sanin abin da suke ci zai yi kila bai kai amfani da ake samu ba zai yi kuma ya gaza zai kuma amma aka samu irin wannan yan kaɗan abin da yake cewa mutum ne aka raba gado to shi kenan sai aka bar gonan mamacin ba a raba ba ita ba a raba ta ba sai wanda ke rike da mayararrun yake noma gonan da gonan shi daga nan ya dauke nauyin marayun komai da komai ya dauke nauyinsu ta dalilin wannan noma da yake ya ce abun in an yaka yayi sai dai mu Hami ne a irin abun da ake yi a can din nan wannan ya yi kokari to amma fa gonan karshe ba za a zo a raba ta kaga dole kyanta a raba ta tukuna zai noma gaya lokacin da za su karbi gonansu in suka girma amma idan ba a raba ba babu wani magana ta takamaimai ƙarshenta ta ta zama tashi ‘ya'yan shi ne za su haɗa da tashi da ta wannan su gaji ta kuma an fada inda ba abu ai ma gadon kansa ‘yan kalura yanzu mafi yawancin yankuna mafi yawancin wurare mafi yawancin gidajen da suka fi yawa a can wajen mu ɗan ƙauye ba a rabawa babba ne kawai zai kwashe dabbobi ya kwashe da wani harka in wani ya taso ya ɗauka ya bashi in wancan ya taso ya ɗauka ya bashi wacce za ta yi aure ko ta haihu yi mata bukata wannan ma yi mata bukata shi kenan ya'yansa ne za su gaji wannan dukiyar haka za a zauna ba a rabawa wanda kuma ya kamata wa'inda suka yi karatu su shiga wannan al'ada su fasata za a ce to ai in an raba an raba zumunci an raba wannan raba zumunci ta hanyar ba a raba gado ba ya fi muni daga raba zumuncin a raba gado domin kullum in ka kalli wanda ici dukiyar babanku ya haɗe ka tsobi ga ɗan abin da aka barwa babanku wa'ancan sun bi na abin na sun haɗa da wancan to sai dai in ka ji tsoron Allah ka manta amma ba haka ba kana haƙe da su amma a raba shi ne alai ba za a bar wani gida ba to yanzu wannan gida a bar shi kada a raba zumunci sai a dinga haɗuwa wurin a dole a raba shi kai sai na ka gidan kai zumunci wannan na magada ne a saya a raba a ga saya ka ce to yanzu madadin baba baya nan ga gida wanda aurenta ya mutu in tana so ta zo ta zauna abinta wanda sun same su kaza a zo a zauna in taro ya za ai ko ina nan ko ba nan ga kiyakiyan gidan nan wanda ya fi zama a kusa a bar masa ke ɗin gidan yan gyare-gyare duk ku haɗa ku ta yin gyare-gyare da mene da sauransu ga shi nan mu haɗa zumuncin mu kaza kaza na ba da shi ne domin Allah don sadar da zumunci shi kenan wannan ya yi. Hmm. wannan lokaci da ake tara kuɗi a taimaki eh. wannan kuɗin na idan a gidan aka mutu wannan ya zo taimaka wannan ya zo taimaka wannan ya zo taimaka kaga dai ba a ba da kuɗin nan ba sai don wannan wanda ya mutu to kaku kenan za a raba su yadda ake raba gado wanda ke da gado yana da kuɗi haƙƙi a wannan dukiyar mata na da ɗaya bisa takwas a ciki maza maza maza marayun nan suna da biyu biyu mata suna da ɗaya ɗaya haka za a raba shi mutum ya zo ya yi gaisuwa ya yi kuka ya yi kuka ya ɗaibo kaza cewa da ya shiga wani ga kaza wancan ya ba da kaza wannan ya ba da kaza in aka tara aka gama sai a raba su irin rabon gado shi ne kawai la darara wala dirara ya ce saboda wannan aiki ba za a a'a sai dai wanda ba za su yi fi sabilillah ya kamata su aji. shin a jama'a akwai wadda zai yi don Allah Za ka rafa to shi kenan sai su ɗauko wani daga waje kaga a irin wannan na gwammace a fita ɗauko lauya a biya shi duk wanda ya ba sadaka a kawo ta duk wanda ya ba da sadaka a kawo ta nan a gama ya tattara tun zadda ya mutu zuwa yau an samu kuɗi kaza kaddara kaza wane ne kaza da wane ne kaza in misali aka ce an ɗauki nauyin kuɗin makaranta to wanda baya makaranta ba shi ya tafi haka ko shi ya saya masa abinci su ma za su ci abincin in an masa ɗinki su ma za a yi masa ɗinki sau da kanan ba magana za a biya ma kuɗin makaranta da wane ne yanzu a haɗa kuɗin lauya doka don shi ne zai iya tara kuɗin nan ba sani ba sabo sannan kai kuma lauya me yake da suna nawa za a baka yace a'a a bari ya yi aiki ya ga irin aikin da ya daga nan shiga abin da ya kamata a bashi daidai gwargwado la darara dirara wannan in an yi haka suna ga zai fi sauki sauki

a ko wanda ke in mutum ya mutu za a kai wasu kudi da za a karba yawwa sai suka turo da kuɗi. wannan haramu ne su mayar da shi misali mutum ya mutu yau muna ishirin da takwas ga watan sha biyu yau ana yana mutuwa a yau amana matsa sai a rubuta ma'aikatan su wani Allah masa cikawa a rubuta a turawa inda da a turawa dukkan inda za a turawa ne Allah masa cikawa shi kenan a toshe wancan kuɗin me za ku yi da haram halatta ishe ku halatta ishe ku wanda ibar eh, wa'annan kudi su shigo ai wannan barayi ne hmm? ba da mace ne ba ke cewa ba in wanda ake bayarwa wata wata ina zuwa in ya mutu ba ba a biya ba wanda duk in mutu albashinsa ya tsaya pensionsa ya tsaya eh yanzu misalin yanzu misalin wanda ya bar aki shekara kaza misalin bayan ya mutu shekara kaza za a ci gaba da biyan shi to nima a sani na ba a biya amma tun daga yan boko na shiru a to inda ya miya fenshi na ya ba a biya wannan wanda ake tara masa a dakin gatan nan a tattara to shi ne za a yi tabi a yi a farko ko shi ne nashi na sojoji ma su bi su bi su bi su bi su karɓo shi da kyar amma da zara aka ce mutum ya mutu wannan ya tsaya yan kuma sai dai wanda ba a sani ba ba san ya mutu ba dinga turo da kudin kuma ma ai ina muna jin labarai ana bincike ana zuwa kan wanda ya mutu sai a dakile shi ana zuwa ba a sani ba da ana ta karɓa in an rufe a fili yawwa amma doka na kamar eh kamar sani na kaduna eh. idan kai shekara biyar kana karɓa to wannan shi ne za a dakatar da kai wata ɗaya kana mutuwa to za a maka amma in ka kai shekara biyar ba za a tattaro ba kudadenka yan uwanka da duk ko a tattaro a baka sauran shekarar ne. Eh, to ai baka faɗa min wannan ba. eh amma ba mu tsulaki ne ba ya ce shekara biyar ai yanzu ya fito da abun da kan amurka ba da tambaya saboda na san akwai wanda mutum zai mutu ya a kifa ko ka mutu a ah, wannan magana ko zan abin wannan dai tsakanin kuma ato ko komai da ranar shi ta gadun da ka aikin gwamnati lafiya lahiya eh, in ba a biya kan idan mutum ya mutu ba wani abu a dai sanar ya mutu in an zo an je bayan an sanar ya mutu aka kawo masa kuɗi aka ce ku rubuta ku cika ku karbo to ku cika ku karbo an yadda mutum mutu ya karɓi halal amma a ce ba su san ya mutu ba a ci gaba da karɓa don muna jin kuna irin wannan abin a ce an zo an zo ana binciken takardu an duba to wane ya mutu an cire an cire a za a samu rara har ma wani za ka iske an masa hukunci akan ya koye wa'annan duk sun mutu yana ta karɓar kuɗin to shi kenan dai ku ka san kayan ku ku da Allah eh, wannan ana barin ku da addinin ku in gaskiya kuka faɗi ku da Allah in kuma ba gaskiya kuka faɗi wata ku da Allah kuma wanda abin ta akai shi shine zai je iya abin nan hmm? na'am eh eh, eh. ba ai ha abinci don bai kamata a kawo ɗanyen abinci ba ainihin dafaffen abinci kaga lokacin da aka ɗebo wannan ya dafa kula wannan ci kula wannan ci kula wannan ya koma me ka kawo marayu ka kawo wato kawo buhun shinkafa ku kawo buhunan shinkafa kaga aka je ta zama gado amma in aka dafo abinci wannan ana bukin mutuwa ne shi kenan mutane duk wanda ya ci wannan abincin ya ci haram wannan bukin na gidan mutuwa ba don ya yi mutuwa bai da bambanci da wa'ancan mutane ka je gidan babin nan ka ci mutuwa mutu ya sha shayi ya ci shinkafa ya ci makaroni gici menene a haɗa masa abin nan ko ta'aziyya ka je ba ka cin abincinsu kun ruwa mubalaga sau da kanan ka kuma wani ai barna ne ya zan mutum zai taimako bai san taimakon da zai yi ba ka je ka jibgo abinci ka zo ka kawo mutane ka cuce su ba Allah ba ka nufi Allah ba ko kuma jahili ne kai maimakon ka tambayi malaman addini ne ika mata yi ba abun mamaki ne ba kowa mutum a duniya jahili ne inda bai sani ba inda bai san abin da Allah ce ba jahili na wurin wai me shari'a ta ce gawa ne Allah masa cikawa kaga ni na sha gaya muku kada wanda ya kuskura ran da na mutu da hawa binci ya kawo yara na sa da abin da za su ci wanda kada kuma wani kuskura ya zauna yake zai zauna ya ci abinci yi ainihin buki ban ya saya masa ba ko mace ko namiji ban ya saya masa ba kazo bayan kwana uku ma ba maganar tarbiyya gaya shi ma kwana uku ba zama za a yi ba in aka sadu ne a masallaci an yi sallah ga ashe algarkau ya mutu a fa algarkau ya to Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa ya wadata amma ba za ka zo gida a zauna ba ba mai zama ku zauna inda kuke ku yi wa junan ku tarbiyya amma maganan bukin mutuwa wanda an waye gari a wanda ake a gidan malam wani da wanda ake a gidan su malam wani da wanda a na duk al'ada ce ba shari'a cikin abin da aka ce a yi abinci a kai wa yara su wanda an shiga wani yanayi wannan wanda ma abin ya faru a kansa a yaƙi aka kashe shi annabi na ji da shi kamar kadin ike a wurinsa shi ne iyayen ita ku yi kuka amma bayan kwana uku wanda ya sake masa kuka saboda kanan a yi abinci a kaiwa gidan saboda ba za su iya abinci ba domin abincin da za a ba yara ba kattin ban za su taru suna cin abinci a wurin ba tun da wuya a je a ɗora girki hankali a tashe ba za a ɗora girki ba to saboda kan yara ana iya ba wa yara tun da yaran gidan za su ci abinci ba yaran makota ba su taru in ba mai matacce zuciya ba a mutu kuma an gwa ka tura yaran ka su ci abinci a gidan ranar hmm. hmm. hmm. a sanin halin ku ne hisa na yi saddu zari'a na hadar dokar da na sa akwai saddu zari'a ciki saboda sanin halin ku ba kwa ina raye ma ba ku bi ni ba balle na mutu to kwandaran toshe gaba ɗaya kusan da sanin ga wani jingime min Allah ya isa tsaye ba kwa jin magana ba kwa bin magana na to kwandon ginda wannan ginda ya wannan abin da na ce idan an mutu maza je ka bude ana dawa je bude asibiti ka je ka tattara wa annabi muhammadu asibitin musulunci kudinsa ta'aziyya mara lafiyan da zo su yi maka ta'aziyya na amma ba ka zo masallaci ka zama ba ko ka shimfi da tabar a kofa asibiti bari mu shiga mai masa ta'aziyya ce kai nan wurin aiki ne sai ran nan za ka sa masu gadin an zo mun zo mai masa ta'aziyya ce ai wurin aiki ne ku bari in ya fito sallah in an kira sallah zai fito kwaya masa a hanya a masallaci hmm? amin ya Allah to haka إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عندما آية نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما آية تسابعة kafin nan mu ƙarƙare mu baro wancan ayan da kuma maganganun da aka yi wata dama ce ai na kwatanta muku yadda nake so a yi ba rana ya mutu na zauna na ga ya kusa shekara ashirin ko nan nan muka tare da ke a nan da ya zo ya mutu ban zauna ba kun je na zo ni da ni ne da na masa sallah daga nan kuka wuce kuka je kuka bunne shi kuka zo kuka same ni muna layi duk wanda ya ebo kwamatsansa kwamata na fahimtar da ni na karatu na ku murje na daina kallon nan in karatu ka zo yi zauna mu yi an surutu ka zo yi wuce aka zauna aka yi karatu aka tashi to nan ne aka fara ce to Allah yi jikan zallan ce amin amin in an ji sallah fa kada wani ji zauna ce sai ya gani maganan gani na an gama sau da kanan irin wannan nake to ya za a yi haka suna yi aka fi ɗamin haka fi ba da wanda ya zo ban zauna ba kuma ban bar wani ya zauna ba ga na ga menene ya ce saɓanin abin daga lokacin da aka ce bana nan nan mata suka je suka cika gida na ko masu na ko faɗi masu ko a lokacin ba wacce ta bari ta je gidansu to kaguwa ga alama nan in na mutu canzawa za a yi za a yadda ake so to dole in jinda ya Allah ya isa idan ma mutum ba zai je magana ba shi kenan ba komai mun hadu a gaban Allah in kana tsoron Allah ka bi abin da ake ce don kuma ba abin da ya dame ka da Allah duk wacce za a yi ai ba za a dauke maka ta shi kenan ba ta ma haduwa ta Allah zai ɗauka min hakkina tunda na ce ba na so kuma ba na yi kuma Allah Allah tabaraka wa ta'ala na muku umarni wannan wasiya umarni ayya amurkum Allah fi sha'ani auladikum arkan ya'yan bima yuzkaru da abunda za a faɗi nan kafin a shiga ciki ga wani hashiyar warada sababin nuzuli lihatainil ayataini dalilin sauka ya zo waɗannan wa'annan ayoyi guda biyu alkarimataini fima akrajahu cikin abunda muslim eh, eh, ya fitar da shi hadisi da dubu hudu da dari biyar da saba'in da biyar ba wannan waye ba faɗi maganan ba Fima ma aka kawai aka ce hmm? ban ji ba ba wannan ba ina nufin wancan na musulun na can gaba wannan ba faɗi ba sai dai yayi bukari ne a nan ba ya ba a faɗi ba sai aka ce sababin nuzulu li hatayn al ayatayn al karimatayn fi ma jahu man kaga ba a faɗi ba sai dai ga zato na ga bukari ne sai dai amma ba abin zato ana iya dubawa in an duba wannan namban a hadisin zai tabbatar mana bukari ne ko ba bukari ba in an samu mai zafin nama ma kafin haka da aka yi sa wa yannan nambobin zai samu mana wurin su wa muslim muslim kuma ya fitar da shi nashi a hadisi ya fitar da shi a hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyar min hadisi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عند جابر وأبو بكر في بني سليمه يمشيان سنة في عند كفا فوجدني لا أعقل النبي يسعني بانا غاني قومي ناسومي كينا فدعا بماء يتي أكاوروا فتوضأ sun marasha alayya minhu ya watsa daga cikin wannan ruwan alolan na akai na fa'afaktu he na farfado fakulto kai fa'asna'u fi mali ya rasulallah ya zan yi wa nazalat yusikumullahu fi auladikum Allah na muku umarni a ‘ya'yanku, ta ga umarni ya zan yi da dukiya ta to ga umarnin Allah, Allah ya amsa fatawar. shi yasa ake ce gado Allah ne ya raba shi ba wai ya kamata kaza ba ya kamata kaza yadda aka faɗi haka za a yi za a raba daidai da daidai kowanne za a ba wa kowa hakkinsa tun da umarni ne na Allah ba annabi ya raba ba Allah ya raba annabi ya isar da rabar ne lizzakari mithlu hajjal unsa yayi namiji na da kwatankwacin kason mace biyu inda yan uwa ne a juna su so kadai inda so yan uwa ne namiji da maji da mata to za a ba wa namiji biyu mace za a ba ta daya haka Allah ya raba ba za mu saurari maganan wani mulhidi ba wani filosofa ba a wannan shine daidai ba magana ne na munakasha ba in munakasha ne to za mu zauna wanda yake ba haka ba akwai munakashan da za a yi da shi tunda in an duba wannan tsari na Allah shi ne ya fi zamowa daidai don bukatun mace ba daidai yake da bukatun namiji ba sai dai a tsarin sana'ar na duk abin da mace za ta yi namiji namiji zai mace za ta yi irinsa a wurin su ne an ba wurin mu ba tsakanin mace da namiji akwai bambanci kamar sama da kafa shi kenan wannan shine dalilin saukar ayan nan take aka saukar da Allah na muku umarni akan yayayenku fi sababi nuzulin akhar akwai wani dalilin saukar ba mamaki a samu aya daya tana da dalilin sauka guda biyu fi isnadihi Abdullahi ibn muhammad ibn aqil wa huwa muktalafun fihi shi an yi sabani a kansa. min hadisi jabir aidan akharajahu abu dawud fi sunanihi kaga wannan ya fito hadisi na 2891 wa gairuhu wa fihi a hadisin qala jabir ibn abdullah radiyallahu anhu kharajna ma'a rasulillahi mun fita da annabi hatta ji'na imra'atan min al-ansar har muka je wurin wata mata ba ansariya في الأصوات فجاءت المرأة ما تتضو ببن ببنتين لها تنادى آه أنت قدابيو فقالت يا رسول الله هاتاني بنت ثابت بن قيس يا أن ثابت نيت أن قيسو ثابت أن قيسو قتل معك يوم أهد أن كششت على ذكاء أهدو kaga marayu ne wa kadis eh, amma huma malahuma babbansu ɗan uwan babansu ɗin ya kwashe dukiyarsu duka wa mai rasa huma kullahu falam ya huma malan illa akhadahu bai bar musu wata dukiya ba sai da ya karbe wa ma tara ya rasulallahi Mene ne kake gani yanzu za a yi to wallahi la tanki hani abadan illa walahuma malum ba za su yi aure ba sai da dukiya saboda kowa ya zo zai aure su ya ga ba su da komai sai ya wuce ko auren yi ana son zuwa malin ai mai dukiya saboda haka nan su ku ba su da komai saboda haka nan yanzu ya za a yi kowa in yi zo ya taba ya ji ba su da komai sai ya wuce to yanzu menene abin yi فقال رسول sallallahu صلى الله يقضي fi dalika sha kwantar da hankalinki Allah zai yi hukunci a lokacin ba hukuncin da za a yi wannan ya nuna maka annabi daga Allah yake hatta abin da bai sani ba sai ce ban sani ba sai in Allah ya yi hukunci qala wa nazala suratul nisa'i sai aka saukar da suratun nisa'i din gurungu yusikumullahu fi auladikum Allah na maka umarni a ‘ya'yanku. Al'aya, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, Udu'uli mar'a ku kirawo min matan, wato ita mata haƙura ta tafi sai Allah ya yi hukunci, wa sahibaha da mutumin nata, wannan babban ‘ya'yan. faƙada li'amrihi ma yake cewa babbansu a atihi mad ne. ina dukiyar ba su biyu bisa uku kaga su lokacin su akwai gaskiya in wani in ya zama ba ta shi ba ina ɗiba ya zai faffasa ta ya ɗauki wannan ya watsar ya ɗauki wannan ya watsar ya ɗauki wannan ya watsar in an ce yana duka ya ce ga ta nan wanda kake ganin nan amma su akwai gaskiya ya ce ka ba su gaba ɗaya a tara dukiyan an tara ba su biyu bisa uku Tunda da 'yan mata ne guda biyu suna da biyu bisa uku wa ati amma ummahuma as-sumunu ka ba wa maman su sumuni wannan matan kenan kago ko ita ba ba ta ba dai bisa takwas wa ma baki alaka abunda in rage in ya ragu naka ne to kaga daya bisa takwas daya bisa uku ba zai rabu ba biyu bisa uku mai neman biyu bisa uku bai samu a takwas mai neman ɗaya bisa takwas bai samu a cikin uku kaga dole nan ainihin tabayuni ne sai a ce uku sau takwas ya koma ashirin da hudu su wa'annan ƴaƴa mu faro da su kaga suna da sha shida tun da ashirin da hudu takwas uku ne kaga su ɗauki eh, sha shida matan nan tana da uku tunda ɗaya bisa takwas eh, uku ne a ciki takwas uku ne Kaka ta ɗaya bai uku ga sha shida sha tara sun tafi da abun da ya rage na ya rage eh, umari eh, haka biyar ya rage to babban za a ba shi biyar biyar a ashirin shi kenan shi wane shi ne haskensa amma da ya ta ko da yake lokacin dokar ba ta sauka ba kila a jahiliya haka ake yi shi ma ba za a zarge shi can da yawa ba shi sa jahiliya musulunci ne ya kankaro masu rauni ka duba suran mafa musamman suran masu rauni sura sai mai maganan mata inda za a ƙaƙulo musu haƙƙinsu ita lokacin da ta zo ma ba mata kanta take ba tana magana ne akan 'ya'yan za a aure da su babu dukiya duka dukiya yanzu kun ba mai auren su babu dukiya to yanzu ashe suna da dukiya babansu suna da biyu bisa uku sannan ita karan kanta tana da ɗaya bisa takwas abin da ya rage shine na baffa wa Jahu abu dawuda fi sunanihi hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da tasa'in da uku wadara kotoni fi sunanihi hadisina talatin da kudu min hadisi jabir bin abdullah radiyallahu anhu wanzur irwa ul galili juz'i na shida shafi ɗari da ashirin da biyu ai shi kenan wannan maganan ta ƙare shi ne ainihin lizzakar misilu hajjal ƙunsa yayi ni. na eh yawwa ina ka gani eh? yawwa a wayaye eh, shi kenan dama na sun da ajiyar da ka tako bukari ne tunda dai dama a al'ada haka ke cewa sai dai in yi ce bukari sai kawo musulun to amma duk da haka irin addini ba a yi da canki dole sai an tabbatar bukari ne ana iya ma rubutawa kai ma kana iya kaje ka samu lamban hadisin ka je ka tabbatar in kuma ka je ka ga hadisin can a hadisin ba hadisin ya za ba ana shi zai ka dawo ka ce wayanka ba ta yi daidai ba go yawwa eh na ce ai ba yanzu ai ni na ni na karba ina san bi kuma zan je in bi na'am wancan dai uh, fi auladikum bima yuzkaru shine aka ce lizakari mithlu hadzil unsayayni namiji na da kwatankwacin rabon mace biyu in su biyu ne ga ɗa namiji ga ya mace sai aka sa uku namiji na da biyu mace na da ɗaya ai da kwata-kwata ba a ba su kuma musulunci wanda ya halicce su sai da ya ƙididdiga don yanzu ita in za ta yi aure dole sai an ba ta dinari guda kaga nata ya zama biyu shi ko wancan in zai yi aure sai ya bada dinari daya kaga ya tashi babu kuma a ka'ida ta addinin musulunci namiji zai ciyar da mace ba za a ce a yi contribution wannan ya kawo wannan ya kawo a dafa abin kunya ne a gare ka ka kafa ciyar da kanwarka ko ka kafa ciyar da yarka abin kunya ne Yarka za ka yi abinci ta ci kanwarka za ta ci kila hatan an yi ba daɗi sai sai sai ya ba daɗi shi nan dole sai dai kai hakuri ce hance ki ji tsoron Allah kaza kaza kaza ba za ka yi fara da ita ba ce to daga yau ba za a baki ba a'a haƙƙi ne ka ce da ita kaga kuɗin ta ba za a taɓa ba kaga lokaci guda aure za ta yi an ƙara mata dinari ɗaya kaga nan in an bata haka ma da ba shi ta tafi gida ga shanun ta saya ga awakan ta saya ga menene din ta saya ta je ta tara za waye gari ta yi kuɗi shi ko wancan ina da wata dama guda ɗaya na ije ya nemo ita kuma dole a mata kiwo dole a safi mata miji za a ce mai isa ake cewa ga ta nan amana sai dai kalmomin suka rage ki yamma amanan ba a san menene amanan ba menene amanan hakkin ta kada ka bari kwandala ta halaka dukiyarta dukiyarta dukiyarta ne ba za ta ciyar da kai a dukiyarta ba ba ka ranta ba ka cin ainihin abin nan duk da rance halal ne mutum rance a ba ba za ka yi irin rancen nan da ba niyyar biyar in ka ci mata kuɗi ka ci haram tana ɗaga magana in dai akwai shari'a musulunci aka je shari'a kot kamar yadda aka ce dole za a kwato matakin ya yadi idan ta ma'ana ma'ahu falahu nisful mali sai ya zama yana da rabin dukiya wala huma nisfu da su biyu ne kenan fa in kana ma'ahu wahidatun idan mace ɗaya ce ke tare da namiji ɗaya fala hassalatu wala hu kaga sai su zama suna da sani. wa inin farada wa inin farada hazal mara shi da miji da zai kaɗaita sai kwashe dukiya duka su ko in suka kaɗaita suna da biyu bisa uku fa'in kunna mana al'auladu da sa'ar mata ne kawai فوق اثنتين سما دبيو فلهن ثلثا ما ترك سنا دبيو abin da ya bari sauran wannan dole ammomi ne za su zo su yi, gado mata rakal mayitu wa kazal ni haka ba su biyu li li'annahu lil ukhtaini saboda ainihin yan uwa ne guda biyu da qawlihi falahu mathulutha mimma tarak wannan suratun nisa ne ya dauko ta da ka ba wani abu ne a ciki ba fahuma aula li'annal binta saboda iya tastahiqu as-sulusa ma'a zakari ɗaya bisa uku ta cancanta tare da namiji fama al'unsa in kwa tana tare da mace aula shi fi cancanta a kowanne ya samu sulusi yani eh, tunda ita kadai eh, haka tana da solosi don sun zama su biyu ma suna da solosi kowace za ta dauki ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku aula wa fauka amma haka nan da sama da haka ma in sun fi wuce haka to dai solosi eh, sulusa kawai za su ɗiba kila an ce fauka ɗin fauka suna ta yi ne faukan kenan silato wa kila lidaf'i tawakkubi ziyadatul nasibi don a kawar da ƙari a ce in sun wuce biyu za a ƙara musu ba za a ƙara musu ba bi ziyadatul adadi lamma fuhima istihqaqul bintaini thuluthaini tunda saboda abun da a gano ya'ya biyu sun cancanci biyu bisa uku min ja'al thuluthi lil wahidati ma'a dhakari wa in kanat ai wahidatan almauludatu din kenan in zama guda daya ce wa fi qira'atin bir raf'i wahidatu zaka shay'un oh, fa kana taba kana din in falahan nisfu tana da rabin abunda su ya bari ko su wali abawaihi haka iyayen wannan mamaci almayitu wa yubaddalu minhuma li kulli wahidin minhuma sudusu kowanne uba na da ɗaya bisa shida uwa na da ɗaya bisa shida sau da haka iyaye a nan haka illa uba na da wata dama da dukiya za ta ragu to za a shi zai kwashe sauran amma a tashin farko a haka to uwa ɗaya bisa uku uba ma ɗaya bisa uku min mata raka in kana lahu waladun mamacin zakaru awin au'unsa eh, ainihin namiji ko mace ne wani kutatul badali fa'idan wannan badali a fadar annahuma la yashtarika ne fihi ba za su yi musharaka cikin su da sin ba hisa aka ce likulli wahidat likulli wahidin minhum as don inda an ce eh, lahum sudusu kawai aka kyale wai su sudusu kaga sudusi ɗaya za a ba su su ba amma da aka ce ce wale abawai eh, me yake da wale abawai eh, ah, da za a ce wale abawai histolusu kaga ba kawo wannan badalin ba to da sai a gano sudusi za su haɗu a kai amma aka ce wale abawai sai aka canza abawai kulli wahidin min humar sudusu wannan ya nuna uwa na da sudusi uba da kamar yadda uba ke da sudusi wannan shi ne fa'idan badali tun da badali ne wani wahi a ya wadatar a ce a sudusu to sai a ga wahi nan dole a badala shi badali na ta fassara wani kutatul badali shi ne a fadar annahuma la yashtarika ne fi sudusi uwa uba da uwa wa ulhika bil waladi ainihin Eh, waladul ibini tunda idan aka ce me yake da suna eh, wa in kana wahidata falahan nisuko wali abuwaihi li kulli wahidin minhu as in kana lahu waladu idan yana da da shine za a yi haka to in jika yake da shifa to sai aka diskar da jika ma haka ɗan ya mutu amma ya mutu ya baɗa to iyayensa dai har yanzu suna da ɗaya bisa shida an riskar da ɗa madadin eh, uba bato jika kai madadin ubansa yadda ɗa ya hana wa uba mai asibanci ya mayar da ke ɗaya bisa shida to jika ma na iya mayar da uba dai ɗaya bisa shidan nan ibirin wa bil abi aljaddu haka nan idan aka ce nan uba ake magana uba ake magana to ana riskar da kaka da uba idan uba baya nan ga kaka shine zai zo a madadin uba shi zai dauki wannan sudusai fa in lam kulle lahu waladun idan shi baya da wani da wa a abawahu wa iyayensa ke gada shi fakat au ma a zauje ko kuma tare da miji rajulan kana au imra'atan fali ummihi ayyadin uwana da eh, bil kasiriha ai menene firara min al iltiqai min al intiqali min dammatin ila kasaratin li don zai ba da wahala fil mawdi'ani as-sulusu nan ka karanta karatun kawai don a gane aka ce fa in lam yakul lahu waladun ta ga ne zai faruwa wa risahu abawahu haka ne ko to a nan fali ummihi thuluthu uwa na da ɗaya bisa uku ne mutumin bai da kowa abdulsalam ya mutu me ya bari bala a ana magana mai gado bai da mai ɗaukar masa littafi to saboda haka nan kaga yanzu mahaifinsa mahaifiyarsa tana da ɗaya bisa uku mahaifinsa kuma shi ne wanda zai eh, asibi ne sai ya haɗe sauran an gane wannan shi ke to ku duba wani abu da biyo baya da aka ce a yadda ya yake da zufali ummihi ko nan sai aka ce bi dhammil hamzati wa qari'a bi kasriha amma firara bil intiqali min al ila kasratin kai akwai wahala litiqalihi fil mawdi'aini a solosu ma'ana dai uwa na da sulusi sulusul mali kullihi za a bata ɗaya bisa ukun dukiya gaba ɗayan dukiyar nan wata fa'ida da dama idan aka ce yaro ya mutu ko yarinya ta mutu ina da wahala raba gadon ba a rubuce ba da muke karantawa ba a raba gadon sai dai a ajiye kawai uwa ta ɗauka uba ya ɗauka wane ne ya ɗauka amma ba za a raba shi ba shi kenan uwan tai kuka da ce in mace na ce e eh, biyu hijabanta ɗauki kaza ga littafan zama ce ma ɗauki ku je ku ci gaba da karatun Allah ya tsatara da kyauta da abin wani duk da dai wannan jahilci ne tsakwarar ɗinsa ba za a taɓa wacce ta mutu ba a taɓa dukiyanta ɗa in ya mutu ba a taɓa dukiyansa uwa na da ɗaya bisa ukun dukiyarsa uwa Eh, a ba ta ɗaya bisa dukun dukiyarsa ko ɗaya bisa ukun dukiyarta ko namiji ko mace duk ɗaya abin da za a yi kenan to nan wani abu da zai so in yana da mata fa shi ɗan da ya mutu ba ya da ɗa sai mata to kaga nan uwa tana da sulusul baki sulusin abin da ya rage in ɗan ne yana da in yake tana da miji wana da sulusul baki in ɗan ne yana da mata wana da sulusul baki bari a yi karatun kafin karatun <laughs> go saboda kaga idan misalin wannan ɗa da ya mutu yana da mata to ai kaga matarsa na da ɗaya bisa hudu tun da ba ɗa ba jika to mai ya rage a dukiyan uku to sai a ce uwa nawa kike nema ɗaya bisa uku to ɗaya bisa uku abin da ya rage sai ta ɗauke ɗaya biyun uba ya ɗauka ɗaya bisa uku abin da ya rage ne a'a yarinya ce ta mutu amma tana da miji babu ɗa sai uba da uwa kaga miji in ya zo ya gama koke-kokensa in an tara dukiyar ta kaf da dukiyar da ke ɗakinta da dukiyarta da take gida da gonakanta da menene kam a haɗa to idan aka raba ainihin mijin na da rabi to kaga an kafa shi da miji kaga ya ɗabi rabi to shi kenan kaga nawa ya rage Oko, sai uwa ta ɗauki sulsul baki wannan gado guda biyu haka suke la ya gayyara ne saka ake dawa ake ce masa wannan garrawai ne a gado ba za a ce sai an ba ta ɗaya bisa ukun dukiya ba a'a ana ba ta a wannan haka sahabbai suka yi ɗaya bisa ukun abin da ya rage inda mutum ya mutu ya bar uwa da uba da mata inda da ɗaya bisa ukun abin da ya rage ko mata ta mutu ta bar uwa da uba da miji to haka za a raba wannan to shi da na aka kawo shi kaga an shigar da shi a cikin wannan a sulsul mali kullihi idza kana alwarithu idza kana alwarithu alabu alabu idza kana alwarithu alabu wal ummu faqat aw sulusu ma baqiya ko sulusin abun da ya rage ba da da zauji bayan an ce da kafa miji inda miji idza kana alwarasatu zawjan idan ainihin mai gado miji ne au zaujata ko mata ce a eh, bisa hudu eh, wa amma ah, wa umman wa aban kenan zaujatan wa umman wa aban au zaujan wa umman wa aban abin da za a yi kenan bayanin da na yi maku wa hazihi hiya masalatul ma'rufa ita ce mas'ala da aka santa a wurin masu gado ana ce mata algarrawaidi walbaki in uwa ta ɗauki ɗaya bisa uku abu da ya rage lil'abi na uba ne to fa'in kana laho ikwatun mamacin kenan idan wannan mamaci yana da ‘yan uwa da uwa da uba yana da ‘yan uwa yana da uwa da uba ai isinani fasa'idan zukuran wa inasan fali Ummi sulusu inda yan uwansa sun kai biyu to shikenan uwa na da ɗaya bisa shida inda guda ɗaya ne tana na ɗaya bisa ukunta amma sun kai biyu duk inda suka bullo mutulakan shaƙiƙai ne ko li abbai ko li ummai to shikenan uwa za ta ɗauki ɗaya bisa shida walbaki lil'abi wayannan yan uwa ba su da gado uba ya tare su ولا شيء للإخوة وإرث من ذكر من بعد gadon fa wannan da aka faɗi dinnan za a yi gadon ne za a kasassala dukiyar ne ba a min ba'di tanfidi wasiyatin yufi biha bayan aiwatar da wasiyar da da ita sadaka za a duba mamacin nan mai ya bari na wasiyya to za a diba duka dukiyar aka tara ta za a kafa ɗaya bisa uku wasiya za ta fita a ɗaya bisa uku nan in ma wasiya za ta cinye ɗaya bisa uku shi kenan sai ta cinye shi amma su wa'annan masu gado za su gaje biyu bisa ukun dukiyar sai biya au dainin ko bashi daga duk maganin da kuke ta maganin ɗazu bashi dole a cire a biya masa bashi ya'ya dole masu gado dai za ta ba ya'ya ba kuma waye dole a biya bashi ko da bashin nan ko zai cinye dukiyar kam sannan kuma dole ya kamata ba za a matsa ba ko kotu ba za ta hukunta ku ba amma a babin musabancin ku tattaro taro fifi a yi tata shagara a tara a a biya masa bashin nan a raba shi da azabar tun da wanda duk mutu ana bin sa bashi a rataye shi ake yau ka dubi rataya a duniya ga mutum na amai idonsa ya fito to duk wanda ya mutu ana bin sa bashi rataye shi ake sannan annabi ya kasance baya masa sallah idan aka kawo gawa zai ce ana bin sa bashi ina yan uwan ana bin sa bashi in aka ce eh to ku yi masa sallar in an ce babu shi ke nan sai yi masa sallah in aka ce wani ya ɗauki nauyi aka duba aka duba in ce ya rasulallahi na ɗauki nauyin bashin zan biya za ka biya ya kace tabbatar yanzu kana nufin ya kubuta yanzu kuɗin da ake bisa ya koma wuyanka ko masu gado kunji masu bace kunji ce eh na yarda mai ne zan biya shi ya kukuta ba mai neman shi ni a zo a zo wuri na biya to za da sai masa sallah to ka san ku bashi bala'i ne kenan yasa duk abunda da ake yi mallan ka kura ka kace bashi ka je bashi na je narki ballantana ka je ka ɗebo bashin banki yan uwa ma sun tashi biya kila za su ga kai fa baka ce ba fa baka sha ba ba su ci ba ba su sha ba yanzu za su tarkato dukiya su zo su biya kuma bashin banki ba ma sako-sako tun da ba su baka bashin sai sun riƙe makogoranka Thank hmm. hmm? a kai ne ke da da baka rubuta ba shi kuma ya kamata ya kawo ai wannan mai sauki ne da abika da kabi wannan fi a a shi zai kaɗai zai bada amsa hmm? to to haka don haka sai ka duba da mai in inda ya dame ka da ka rubuta wata kadimul wasiyyati ala daini nan an gabatar da wasiya akan bashi wa in karar mu'akharatan ko da dai wasiyar nan ita ce karshe anhu fil wafa'i lil itimami biha ne in aka gama biyan bashi sai a zo kan wasiya aba ukum wa abana ukum iyayenku da yayayenku la daruna ba ku sanin ayyuhum aqrabu lakum fa'a. wane ne ya fi ayyuhun yafi na fa'an ya fi kusancin amfanarwa gare ku fi duniya wal akirati fa zannun bai zato yana dauka annabunahu an fa’ulahu ɗansa ya fi masa amfani fa otihil mirasa ya dauki dukiya ya bashi fa ya al-abu anfa'u uba sai ya zama shine mai amfani wa bil saboda haka dan kai yadda Allah ya ce uba a bashi nashi da a bashi nashi wa innamal alimu bidhalika huwa Allah Allah ne ya san mai amfani don haka ba kowa nashi fa farada lakumul miras sai ya wajabta muku gado kuma ya tsaya ya raba gadon da kansa faridatan minallah rabo ne daga Allah inna Allah kana aliman bi khalqihi hakiman wa fi fi ma dabbarahu cikin abun da ya tsara musu ai lam yazal muttasifan bi zalika ina ga kaza a hakura saboda gado gado nan ya shigo ciki ko wa alaikum ka san kayi nisa ni dai ban ji ba tsakani da Allah kwanan akwai wanda ya ji abin da ke inda aka ce ba za a yi musharaka a kan su da su yi ba gurin uwa da uwa eh za a bashi misali a kan shi yawwa ai shi ne ma daga karatun ma za a wannan ma'ana uwa da uba ba za su haɗu ba akan sulusi kin ga kaga ka ce misali mutum ne eh, ɗansa ya mutu idan aka ce za a ba da sudusi ɗaya kaga sai dai su yi musharaka to amma aka ce kowa za a ba shi sudusin dukiyar gaba ɗaya aka gaba za su haɗu ba ba sun haɗu ne a sudusin ba in an kasa kowa za a shi ɗaya bisa shida wannan ma ɗaya bisa shida tunda wannan mamacin yana da ɗa misalin mutum ya mutu ya bar ɗanshi da uwa da uba ko kana jina ba nan da ba da nan nake magana ba da kai nake magana to kaga a za a kasa dukiya nawa shida kaga uba zai dauke daya kaga ɗaya bisa shi ya dauka suna ce li kulli wahidi bin hu uwa za ta dauke ɗaya bisa shida kaga hudu ya rage shi kenan hudun nan ɗan nan sai gaje su amma ba za a ce uba ya dauke su da sai su haɗu da uwa su raba ko uwa ta dauke su da tunda iyaye sunansu su koma gefe su raba wadda su da ba haka za a yi ba ba za su haɗu ba illa kowa kawai ya zo ba kalli dukiya na yana da ɗaya bisa shida ya fito ha to masha Allah ha na'am Mm. Wata uwata nake su ɗaya za ta ɗauka mata ce ta mutu ainihin ta bar ɗan za a ce ko amma eh, amma babu ta bar iya babu bata babu ɗa namiji a ciki to shi kenan ma a tafi aka dai amma dai ta bar uba kawai uwa kawai ta bari babanta sun zana mutu tana da ɗaya bisa shidanta ɗaya bisa shida kaɗai za ta ɗauka inda suna nan kowanne su da zai ɗauki ɗaya bisa shida eh sallamul muwaffiqu an tsaya ko ha wani ma ya rufe littafin eh tun ba a tsaya aka aka yadda tsaya ba alhamdulillahi rabbi alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين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 عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين